عبده Amma أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رياض الذكر والذاكرين هو مسوء البركة muna yi mana barka da sake dawowar mu wannan halka da muke gabatar da bayanai wanda suke da alaƙa da ambatan Allah da kuma falalar ma'abota ambatan Allah a cikin tattaunawar da ya gabata in ba a manta ba mun bayani game da nau'o'in salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sigogi mabambanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar to akwai wani dan uwa da yayi min wani tambaya kuma a cikin tarihi fadakarwa musamman game da sigar farko da muka karanta kuma muka yi bayani cewa wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi zaba domin ya yi wa kansa da kansa faɗin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to wajen lafazin ahli baitihi din mun yi bayani a nan ina jin da dadewa tun farko farkon waɗannan silsila cewa idan aka zo gaba na biyu na salati to kalmar ahli din nan to annabi yakan faɗi shi ne da ari kuma haka abu ne to idan a wanda muka tattauna ban lura da wannan ba ko bai san biyu ba sabtun lissafi ne Allah ya gafarta mini na ni da nake magana da kuma mu da muke sauraro Allah ya gafarta mana baki daya a yau insha Allah za mu tafi kai tsaye zuwa gaba na uku na abin da ake son mutum ya yi a cikin tahiya in ba ku manta ba mun yi bayani cewa abubuwa guda uku ake son mutum ya shigar da shi cikin tahiyarsa abu na farko shi tahiyar kamar yadda muka jisa. a baya na biyu talatin annabi sallallahu alaihi wasallam ne muka gama magana bil munasaba kasantuwan yau ya dace da juma'a to yana daga cikin ranakun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a yau ya yi mishi salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yini mafi a falala da rana yake haskawa shine yin juma'a fa asbiru alayya as-sala aw min salatikum da haka ku yawaita mun salati duk wanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kwaya daya to Allah madaukakin sarki zai yi mishi goma shi shine al-hasana bi ashri amsalha da haka mu yi kokari mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah madaukakin sarki ya jatar da mu to abu na uku shine addu'o'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar akwai waɗanda ya wajabtar da yin su akwai kuma waɗanda aka ƙarfafa yin su wasu kuma kana da zaɓi wannan lokacin kai wannan wannan lokacin kai wannan addu'o'i na da yawa kwarai da gaske daga cikin hikimomin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattara addu'o'i a ƙarshen sallah musamman dab da za a yi sallama yanzu shine ana san, duk da mutum ya aikata aikin alkhairi to ya cika sashi da roƙon Allah da kuma yin tawassuli da wannan aikin alkhairi ma'ana idan ka duba ka zo kayi wa Allah sallah tun daga farko ka girmama sunan Allah ka yabe shi ka yi karatun alkur'ani ka yi abubuwa da yawa na neman kusanci ga Allah daga ƙarshen ka kuma sai ka zo kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to ba a son ka tashi haka kawai ka ainihin wato fita sallar wani kofa ya buɗe maka da za ka iya shigar da bukatunka na duniya da lahira shi sa manzo Allah sai sunnanta yin addu'a a wannan gaba da haka jama'a mu kiyaye wannan ah, secret wani sirri ne mai matuƙar fa'ida na ƙa'idojin shari'a idan ka gabatar da wani aikin alkhairi to kafin ka cika sashi ko kuma kafin ka ƙare shi ka cika sa wannan abin da addu'a wannan da cikin dalilin da yasa sa ke karantar da kafaratul majlis shine ƙarshen zaman da kai na tattaunawa ko na hira ko na wane sai kai addu'a ya zama shine karshe to haka annabi sunnanta a nan daga cikin addu'o'in da aka sunnanta akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayi umarni ne da yin sa a inda yake cewa idza farara ahdukum min at-tashahhud al-akhir aw al-akhar idan ɗayan ku ya kare tahiyar shi na ƙarshe falyasta'i billahi min arba'in to kun ga umarni kenan manzo Allah yake kada ya kuskura ya kare sallar shi sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ya ƙulu. to kada mutum ya ɗauka ma shi zai kirkiro a da kan sai annabi ya ce ga yadda za ka ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarin daga azabar jahannama wa min azabil qabr ina neman tsarin daga azabar kabari wa min fitnatil mahya wal mamat ina neman ka tsare ni daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa wa min sharri fitnatil masihi dajjal sannan ina neman ka tsare ni daga fitinar masihi dajjal jujal da kaji bahaushe ke cewa to da annabi ya gama wannan sai ce summa yad'u li nafsihi bima badalahu in ka gama wannan wanda yake na wajibi to kana iya yin wanda ka ga dama kuma daga cikin sauran da zaka zo ka ji an karantar yanzu wa kana yad'u bihi fi tashahudihi Maza Allah ya kasance shi da kanshi yana roƙon Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa a cikin tafiyarsa wa kana yu'allimuhu as-sahaba kuma yana karantar da sahabbai radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda kama yu'allimuhum sura min alquran kama yadda yake koya musu sura na alqur'ani wato annabi ya tabbatar duk sun iya karatun sai ya jiya musu ya ce su amsa ya jiya su maimaita ya ce su karanta ya ji yaya suka riƙe karatun sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da lallai sun iya wannan karatu da haka jama'a waɗannan abubuwa guda hudun kowannen mu mu taimaka wa kawunan mu da kanmu mu rika neman tsarin Allah daga gare su idan Allah ya tsare ka daga waɗannan abubuwan shikenan ka bauta. Allah ya tsare ka daga azabar jahannama mun yi dogon bayani akan wannan a baya wanda shine wuri da Allah ya kashala na azabtar da manya-manyan kangararru waɗanda suka yi mishi shirka ko kafirci ko saba mishi to in Allah ya tsare ka daga wannan wajen Allah ya tsare ka daga ainihin bala'i mai girma kamar yadda Allah ya yake faɗi a cikin al man faman zuhziha a wa udkhila jannata faqad faz babu wanda ya tsira sai wanda ya tsallake wuta ya samu ya shiga aljanna to shine kake roƙon Allah a ƙarshen sallaka Allah ya tsare ka daga wabala'in azaban nan na jahannama Allah ka tsare abu na biyu azabul qabri azabar kabari jama'a kowa ne yana ganin mutuwa yadda yake zama wa wa'azi kuma duk dan adam in ya mutu kabari za a saka shi A haya wa amwata haka Allah ya ce alam alam naj'al al-ardha kifata A ahya'an wa amwata kasa shine ya zama wuri da muke samun wadatuwa ko kana da rai ko ba ka da rai a doron kasa za ka yi rayuwa to idan ka mutu ina za a kai ka shine kabari wane ya mutu an kai shi wane ya mutu an kai shi wata rana zan mutu a kai ni wata rana za ka mutu a kai ka to idan ka shiga kabarin nan menene a ciki a cikin kabari akwai azaba jama'a Allah ka tsare sannan akwai rahama Allah ka dace da mu rahama cikin kabari to me zai tabbatar da azaba ko rahama cikin kabari shine abin da ka aikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi da Allah ya nuna mushi irin bala'o'in da ke cikin kabari a wurare da yawa yana roƙon Allah ya tsare shi daga azabar kabari kowa dai ya san wannan dogon hadisi na bara'u dan azumin Allah ya kara mushi yadda gawa aka kai na wani balan tsari mutumin Madina makabarta kafin a kammala shirya kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya shiru a ce an gwada mashi wasu abubuwa ne wanda shi kaɗai ya gansu can sai aka ga ya ɗaga kai ya Allahumma inni a'udhu bika min azabiya in min azabil qabr sai da annabi ya maimaita sau uku sannan ya ce wa sahabbai jama'a kowa shi ma ya roki Allah ya san shi daga azabar kabari za Allah ya ce fa inna azabal kabri haqqun wallahi azabar kabari gaskiya ne Allah ka tsare to shine ana annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya tsare shi daga azabar kabari sannan fitinar rayuwa da mutuwa fitintinu dai kowa dai gashi ya gani na rashin zama lafiya na rashin tsaro na yunwa na abubuwa ga sunan nau'i nau'i to ka roki Allah ya tsare ka daga na duniya to ba na duniya kawai ba har da na na wasu wato bayan mutuwa shine tun daga ainihin fitinan fitar rai da tambayoyi da za a yi wa mutum a cikin kabari annabi ya ce fitina na ƙarshe da za a fitini muni shine tambayoyi da za a yi mishi a gurguje a cikin kabari bayan an yi maka ɗaya bayan ɗaya man rabbuka ma dinuka ma za ta kulu fi rajul alladhi bu'itha fikum ma ilmuka abubuwan nan guda hudu manzo Allah ya ce idan ya bada amsa ɗaya bayan ɗaya sai kuma a zo a yi mai tambayan a gurguje wannan shine fitina na karshe yawa saboda duk yadda ka koyi da abu in za a yi maka roshin din shi sai ka yi confusing balantana kuma a cikin kabari kuma mala'iku shidadun gilazu wanda za su zo ne cikin yanayi na tsanani na firgitarwa da tsoratarwa sai a ce maka man rabu, ma dinu ma za ta kun fi rajul ladhi a gurguje haka annabi ya ce wa zalika akhiru fitnatun tusibul mu'min wannan shine fitinan karshe to kana roƙon Allah tun anan ya tsare ka daga waɗannan fitintunu Allah ka tsare sannan abu na karshe daga cikin addu'o'in shine neman tsarin Allah daga fitinan dujjal manzo Allah yake babu wani annabi da Allah ya aiko sai da ya ja kunnen al'ummar shi game da wannan fitina na dujjal yayi yi musu karatu ta musamman a kan shi da haka ni ma ba zan bar al'umma ta ba sai na yi musu karatu a kai shi kuma manzon Allah ya karatu da duk annabawan da suka gabata ba su yi ba wata rana da annabi ya musu jawabi game da jujjal sahabbai gaba ɗaya kowa kasa komawa gida yi da asuba haka annabi ya musu tambayi bayan sallar subahi sai duk suka yi zama a masallaci can annabi ya shiga gida da hansi irin ya fito sai ga mutane jungun jungun lafiya kici to ya manzo Allah kai kai mana wani wa'azi ne ne razanarwa ya akan jijal. da ne bai ku kwantar da hankali ai in Allah ya bayyana jijal a halin ina tare da ku to fa ana hadidun ala kulli ni zan yi wato tsayuwar daka in ba da kariya ga kowane musulmi amma matsalar shi ne idan ba ni tare da ku famru'ul hadidun nafsi kowa ya kare kanshi shi ne Allah ya rinka koyar da irin waɗannan addu'o'i da kuma addu'a ko ayoyin alkur'ani ta musamman wanda in Allah ya kaddari mutum zai ga wannan fitinan to ga abin da zai karanta wa jujal yayin da suka haɗu da shi da jujal Allah ka tsare waɗannan jama'a yana da kyau kowannen mu yi kokari fiye waɗannan lafuzan addu'a komai rinki ka tabbatar da cewa kana shigar da su ƙarshen tafiyanka to bayan waɗannan su ne sauran addu'o'i da za ka zo ka ji kamar yadda malam ya kawo ana yake Ukraina sallallahu alaihi wa wasallama yad'u fi salatihi bi adiyatin mutanawwi'a bayan wannan sai kuma annabi ya rika yin wasu addu'o'i manau'anta ga sunan tsewa taratan bihaza wa taratan bihaza wani lokacin yi waɗannan wani lokacin kuma yayi wannan wa qarra adiyatan ukhra kuma ya tabbatar da wasu addu'o'i na daban wa amara musalli an ya an ya tahajjara minha ma sha'a kuma annabi ya ga wa musalla ya zafi wanda yake so Mana sai ka duba wanne ne yake da sauƙi ko kuma kan lura da a sauri ko gaggawanka ko na yi wato ka, sai ka zaɓi waɗanda dai zaka ka samu ka shiga kada dai ka tashi sifur ba tare da kayi ko ɗaya ba daga ciki ga na ɗaya Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabil qabr وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأسد والمغرب kun ga bayan wancan da aka ce lallai ka yi shi to a cikin waɗannan da aka baka option sai aka ƙara maimaita wani mai shigar su don ka gane fitinan waɗannan abubuwan da annabi ya lissafa shine Allah yana neman tsarin ka daga azabar kabari to da abin da ake farawa kenan a yau wannan sannan wa bika min fitnatil masihid dajjal ina neman tsarin ka daga fitinan jujal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ina neman tsarin ka daga fitinan rayuwa da mutuwa Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sani wal maghrib shine karin lafazin da yazo a wannan Allah ina neman ka ka tsare daga sabo ayyukan da zan kai yi ina saba maka Allah ka tsare ni sannan Allah ka tsare ni daga taurin bashi bashi ya mun katutu har ya ina yin wato lura da wani hanya ya kamata in bi wanne ne bai kamata in bi ba Allah ka tsare sai na biyu Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba Allah ina neman tsarin ka daga abubuwan da na aikata kuma ina neman tsarin ka daga sharrin wanda ma ban aikata ba ma'ana a cikin ayyukanka waɗanda kai na sharri to kana neman Allah madaukakin sarki ya ainihin tsare ka daga gare shi. daga zunubansu da azabansu da kuma hukuban da yake yi baya kuma Allah ya tsare ka daga sharrin ma wanda baka yi ba a nan gaba to wannan lafazin shi ma yana daga cikin addu'o'in da ake son mutum ya rinka yi bayan sa sai na uku Allahumma hasibni hisaban yasira Allah ina ka kai min hisabi hisabi mai sauki manzo Allah yana yawaita yin wannan addu'a kuma yana karantar da sahabban shi har akwai lokacin da hassani da Aisha Allah ya kara mata yadda da ta ji annabi yana yin wannan addu'a sai take cewa ya manzo Allah to ya labarin ayan alqur'ani da Allah yake cewa fa sawfa yuhasabu fa sawfa yuhasabu hisaban yasira me hisaban yasira ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ai duk wanda aka yi wa hisabi man usiba ukiba duk wanda za a yi mai hisabi ranar lahira to sai an mishi uba shine sai ya ta jawo wannan ayatu ba ga sha Allah ya ce zai yi hisaban yasira ba bai ce ba haka abu ke ba ai nasira. Shi ne Allah ya kira bawa sai ya gwada mishi abubuwan da yi na samu yi man kaza ka rana kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza amma na rufa maka asiri a duniya to yau ma zan rufa maka asiri da aka je kana yafe maka wannan shi ne shine hisaban nasira. amma in za a tambaye ka yi lissafi kaza ya ka samu za Allah ya ce wallahi ba wanda zai tsira ko a nan duniya in za a turke ka ce yi bayani ina ka samu kaza sai ka ga mutum na ko komai gaskiyan shi to ina kuma a lahira to abu mafi sauki shine Allah ya maka hisabi mai sauki kada ma a bincika kuma mun fahimta jama'a to wannan shine hisaban yasira Allah ka yi mana hisabi mai sauki anan za mu saurara sai mun zo mu nasaba ta gaba sai mu karanta saurara doyi insha Allah wa alaikum assalam wa tafaddal na'am na'am gaskiya ne yana tambaya idan ana karanta suratul a'la ayar farko sabbih isma rabbikal a'la me ake faɗi bayan wannan lafazin kafin a ci gaba ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama duk sanda zai karanta wannan sura a cikin sallah ko a wajen sallah idan ya karanta fadin Allah sabbih isma rabbikal a'la kayi tasbihi da sunan ubangijinka madaukaki sai ya tsaya yayi tasbihin sannan sai ya wuce abin da yake faɗi shine subhana rabbiyal a'la sannan sai ya ci gaba babu shakka wannan ya tabbata ko a cikin wannan littafi na sifatu sala malam Nasiruddin Albani ya tattauna shi insha Allah za ku iya ganin ƙarin bayani akan wannan kuma ina ji a munasaban da muka yi bayani game da fadail suwar da muka zo kan surat a'la mun yi wannan bayani insha Allah Allah ya sa mu dace da haka da karatu da wanda yake sauraron karatu idan aka karanta wannan sura sabbi isma rabbikal a'la to kai kai tasbihi in a cikin sallah ne sai kai a asirce ma'ana akalla bakin ka ya motsa ba tare da an ji lafazi ya furta ba in ba a cikin sallah bane kana iya yi ko da a bayyane ne shine subhana rabbiyal a'la sai ka ci gaba ina fata an gane sai dai malamai suna zuwa hankali kada mutum ya yi shi da salon da wanda bai san qur'ani ba sai ya dauka shi ma wani aya ne an fahimta ko san wani yanzu ya ɗauka da ƙarfi ya ce sabbi isma rabbi kala sai ce subhana rabbi al'ala to kaga nan kuma ya karo wani abu wanda ba Allah ya sa mu dace wa alaikum na'am na'am ayi waɗannan addu'o'i gaskiya ne eh na gane akwai masu yin wannan ba daidai bane yana tambaya idan mutum ya bi limamin da shi yayi gaggawan sallama tun kafin kila ka fara waɗannan addu'o'i shi har ya sallame to kai tunda kana bin shi kuma kana son kai waɗannan abubuwan zaka iya rabuwa da shi kai ka ci gaba da addu'an ka duk sanda ka gama kai ma sai kai sallama wannan ba daidai bane gaskiya abin da ya tabbata shine in dai kana bin liman to da zaran yayi kai ma kai shine abin da annabi ya ce إذا منيني كبر sajada إذا قال سمع الله وإذا منيني سجد فسجد وعبن دي يجي سينا وزن بالإمام لذارن ياي وكيما يزاكي to ya za a yi yanzu da addu'o'in da ba su samu sun shiga ba shine a sharar da na da cewa idan ka lura wanda kake bi ne gaggawa ne sai ka shigar da waɗanda suke da sauƙin shigarwa kamar kana gamawa irin wannan Allahumma hasibni hisaban yasira din nan ko da shi ka samu kai ɗara ɗaya in ya sallame sai kai sallama ina fata an gane idan kuma gaba ɗaya ya gure baka ma gama wasu ba ko baka ma fara su ba ya sallame sai ka sallame a haka ina fata an gane wannan na daga cikin sirrin da yasa ake sa limami wanda ya san addini da karatu da kuma sunnan manzon Allah wajen limanci ba kowa kawai ake sa limanci ba wanda shi zai rika yi da yadda ya sutin a ah, ah, interest shi wannan ba daidai ba ne. Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a za mu saurara ne insha Allah sai in Allah kai mu munasaba ta gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum